A ranar 30 ga watan Satumban 2013 ne hukumomin Nijar suka cimma wata yarjejeniya da Exim Bank a wani zaman da bangarorin suka yi a Beijing. Yarjejeniyar da a ƙarƙashinta, bankin ya amince ya wa Nijar rancen miliyan dubu na dalar Amurka, waɗanda za a yi amfani da su wajen aiwatar da wasu mahimman ayyukan ci gaba a bisa sharaɗin ramka waɗannan kuɗaɗe ta hanyar ɗanyen man da ƙasar ke haƙowa a rijiyoyin Agadem. To sai dai wata sanarwar da Majalisar Ministoci ta bayar a farkon watan nan na nunin nishar ta canza ra'ayi saboda abin da ta kira rashin cika alkawali da yake fashin baki akan wannan mataki masanin tattalin arziki bugo da ƙari dan gwagwarmaya nuhu muhammadu arzika na cewa akwai wa'adin da an kai da aka yi gajejeniyar cewa an ba su dama su ɗauki bashi kaza suna iya kawo proje-proje wanda har zuwa miliyar kaza duk in kun zo da proje wanda ya zamanto eh, mai mahimmanci wanda ya zamanto mun diba mu da kanmu mun ga abu ne mai unwani zai unwani ku zai unwani mu to sai aka iske cikin tsawon wa'adin bayan an yi sa hannu ga takardun kuma an ka kasa yin proje lokacin da an kasa kenan ba a ci gaba da ajiye rajejeniya ga banza sarƙaƙiyar da ke tattare da batun bashin exim bank ya sa firaministan nijar bajira fini tuntuɓar kotun tsarin mulkin ƙasa a watan agustan da ya shige domin ta haska fitila a kan shirin gwamnati na janye kudirin karɓar wannan rance jami'in fafutuka abdullahi idi na daga cikin masu bin diddigin wannan haraka kotun tsarin mulkin ƙasa ta ce musu wannan sokewar da suke so su yi ba ta yi daidai da doka ba wadda majalisa ta ba su zartar da iko cikin lokacin da majalisa ba ta aiki yane ne gwamnatin ƙasa mai magana da sunan ƙasa za ta iya wannan abubuwan tana amai tana lashewa kenan kama wasu abubuwan da ake ba nutsuwa kwaruwar wannan al'amari ya sa 'yan nijar jan hankulan hukumomi su yi taka tsantsan a duk lokacin da kasar ke shirin cin bashi daga waje sai ka ɗauki luwa da finan kashin dala da za a yi na hoko titir 1 service de la dette a biya bashi to kyawunta duk lokacin da za a ca gaba shi za a biyan shi shekarar bana man gaba shi na kaza kai wa'adin a biya shi to ai ya kamata a bincika a riba gani wai bashin nan da an ka dauko wanda za a biya yanzu menene ya aihe shi mi an kai da kuɗin da an ka dauka bashi miye ya riba ƙasa ya kamata abin da za a yi da sunan kasa a samu natsuwa ce a nemi 'yan ƙasa wanda suka horu su tsaya su yi lazari da nutsuwa su yi abin ba abu haka ana gaba ana baya domin jin ƙarin bayani akan wannan badakala na tuntuɓi kakakin gwamnati minista abdurrahman zakariya amma ya ce zai waiwaye ni idan ya kammala har hada bayanai sule mummuni barma muryar amurka daga Yamai a jamhuriyar nijar Nijar, kasan mun Nijar, kasan mu ta yi su